Gaskiya ne batun nan na duniya da ake cewa na tafi hannun al'ummar sabon zamanin nan. Dan yadda kafafen sadarwar yanar gizo suka yayata tsegumin ajiyewa ko niyyar murabus din sabon ministan tsaro janar Aliyu Gusau. Duk da dai ba wata sanarwar zahiri ko tabbacin hakan daga wajen ministan zai yi wuya iya kankare tasirin labarin a tsakanin 'yan Najeriya da kusan kowace dakika sukan zura ido don samun sabon labari daga yanar gizon. kuma irin waɗannan kafafe ba lalle ne na da hukumar da ke tantance gaskiyar labaran da sukan yayata ba ko kuma ma masu sanya labaran ya zama suna bin ka'idar aikin jarida ta jiran sahihin bayani kafin yada labaran. You just say that uh, you are happy with the CV and then uh, if we have a couple of questions. In ba manta ba nan shugaban majalisar dattawa ne David Mark ke jagorantar tantance gusau ɗin don zama minista. da ko tambaya ɗaya ba a yi masa ba kuma ba da dama a yi masa wata tambayar daga sauran 'yan majalisar don mark ɗin ya nuna gamsuwa ga kwarewar janar gusau ɗin inda ya buƙace shi da ya wuce abinsa Shetima Rijiya Faruk Gusau ya ce ba su goyi bayan jita-jitar ba. Shi mai gida Janar Aliyu mun san yana iya wakiltar zamfara kuma a ko'ina yana iya aiki irin wannan wanda aka sa shi don haka mu ba za mu ɗauki wannan jita-jita ba muna kira gare shi ya wace da shi kuma mun san dantanta shi da kuma kwarewar shi ta hanyar tsaro kuma muka amince da ya je ya wakilce mu a mu matsayin mu na 'yan zamfara. kuma Allah shi bashi ikon gudanar da aiki Allah tsare mana shi. Shi ko masanin harkokin tsaro Husaini Manguno na ganin takan yi an ki mutunta wasu sharuɗa ne da gusau ɗin ya gindaya dan amsar wannan mukamin. To dattijo ne in ka duba shi dama batun maganan aikin tsaro an yi ka shine korewanka. Saboda haka kuma batun maganan da ake yi ko zai ba da resignation din shi ko babu eh, in ka duba kafin ma ya yadda zai koma wurin nan ya bada wasu sharruda wanda an dayan gurgunta wasu sharruda da ya bada tun ne in aka ce ya kore a wani filin daga ko wani ah, aiki na musamman dama ai abin da zai iya yi zai faɗi cewa ga sharudan shi to in dai bai bada sharuda ba ai kamar ma bai ma san aikin shi ba kenan amma tun da dai an ce mutum ne yana da korewa dole ya bada sharudan cewa ga abin da yake so ga abin da yake so a yi da kuma ga waɗanda yake so aiki da shi so idan ana son a cimma wannan bukatan dole ne a yadda da wasu sharrudan ai misalin ya bada goma ai za a iya daukan shida a ce to hudun nan ya hakura to in zai iya za ya sa hannu a ba hannu cewa an dauki shida daga cikin biyar ko kuma shida daga cikin goma da ya bada to dama kowane kwararre in zai zo ya aiki da wani yakan bada sharuɗin shi wannan ba sabon abu bane ba in ma dai ƙarshe ya ci gaba da aikin a zahiri ya nuna gwamnatin jonathan na son amfana da ta gomashinsa ne a ƙetare don ɗaga mutuncin gwamnatin da nuna rashin gazawa ta ga sha'anin tsaro musamman ma arewa maso gabas inda duk da dokar ta ɓaci lamura sai ƙara ɓaci suke yi amma karo na biyu na wa'adin wata shida na dokar sai dai jami'an gwamnati na nuna dokar ta yi tasirin hana bazuwar fitinar zuwa wasu sassan najeriya in ka ɗebe tsanantar lamarin a jihohin yobe borno da adamawa nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya